tun watan hari na shekara gwamnatin Nijar ya yi wani kundi da ake ce ma plan de contingence military risk da turanci wato kundi ne wanda zai fuskanci duka matsalolin da suke iya samuwa na fannin eh, agaji da ya kamata a yi ko fannin ruwa ne ko fannin alloba ne ko wata iri ko fannin rashin abinci ne na yunwa ko hori da sauransu an yi wani babban kundi wannan babban kundin a cikin shi wajen fannin da ya shafi ambaliyar ruwa an ce ana tsammanin bana za a samu kamar mutum dubu ɗari da biyar wanda eh, ambaliyar ruwa za ta shahe su iyali kamar dubu goma sha biyar kenan wannan a cikin kundin gwamnati ne aka sashi kuma gwamnati tun wannan wata na da ya wuce watan mai da ya wuce gwamnati ya ɗau matakai ana kai kayayyaki wanda suke ana ajiye su a kowace rijiyon. duk region kin da ka ɗauka yanzu kowane bangare na ƙasa an kai ajiye an ajiye ma'ajiyar mu OPVN ce ba mu da mangazan mu na kanmu an ce ke mana ajiya kenan duka wannan abubuwan duk abin ya faru da yanzu yanzu da abu ya faru za a sani ya za a sani saboda gaga kwamin zauwa har region akwai wakilai akwai committee committee da aka sa su ne ke faɗin wannan abu amma sakamakon da za a auna eh, ambaliya abin da ta kawo na illa to wannan he ma'aikatan bariki wanda sun yi ilimi kan shi su ne suke zuwa su yi shi akwai kit kenan abubuwa da zai kumshi kamar wani so wani sabuli wani kayayyaki duka irin wannan wanda ba na ci ba ne su wannan kitkin a cikinsu ne ada akwai abin da ya shahi tsafta ana gina eh, salangu ana duka wannan masai ana yin su duka wannan suna cikin abin da muke cewa biyan non alimentaire fannin abinci eh, ana daukan iyalin kamar abin da ya shahe su dangance da eh, rishin da suka samu ana ba su abinci dangin hatsi Eh, dawa wake eh, sukari mai da sauransu da gishiri da sauransu kamar shi ma kamar kiti ne ake na fami kamar mutum mai mutum bakwai ga abin da ya kamata ba shi bahu guda na hatsi bahu kaza na wannan shine ake auna a baka kuma kan lokaci kaza in kamar aka yi sati biyu ko wata daya sai a sake badawa